salamu ala rasulillah muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in <clears throat> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake tara mu a wannan yammaci mai albarka insha Allah yammacin talata shida ne ga wata ko? bakwai ula hmm? goma ya kai tara to na daɗe rabona da shi na tara ga watan juma'a ula <clears throat> hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda ya daidai da 12 ga watan hudu lissafin miladiya 2011 a cigaba da karatunmu da littafin alamu sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami

وعمل القلب واللسان والجوارح ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه نعم ما ya kawo nan tambaya ya ma huwal iman a magana dai akan abin da ya shafi imani ta gabata mun danyi wani abu duk da dai ba da irin wannan siga din da kuma irin dalilan da malamin ya kawo mana a nan ba <clears throat> a cikin tattauna da muka yi a karanta salasatul usul ko wajen bayanin bambanci tsakanin al-islam wal iman wa al to a nan malamin zai mana bayani ne mai ba zan ce mai zurfi ba amma wanda ya fi wancan faɗi wajen bayanin mai ake nufi da imani lafazin imani mun shajinsa kuma abin da ya gabata muka ambata shi ne an ce imani wajen bambanta shi da al'islam shi ne imani da rukunan abubuwa rukunan imanin nan guda shida in tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wannan bayanin imani ne min haifu al-mu'man bihi ta bangaren abin da za a yi imani da shi din amma ta'arifin imani wanda allah maɗaukaki ke nufi a cikin alkur'ani da kuma manzo salama ke nufi a cikin hadithai musamman inda aka ambaci lafazin imani ko a ce ya hallazi na amanu to su wane ne na amanu shi lafazin imani kafin a ce wa mutum mumini me ake bukata daga gare shi shin waɗancan abubuwa kawai na imani da Allah da mala'iku da littafai da manzanni da ranar ƙarshe da ƙaddara shi kawai ake nufi ko kuwa gundarin nan ana so a gaya mana gundarin ta'arifin imani me ta'arifi definition na imani da za a tambaye ka me imani kaga an ka ce imani shine an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi ka maimaita abu baka bayanin me ake nufi da imanin ba ka faɗi abin da ake imanin da shi ne da fatan mun bambance tsakanin wannan da wannan zancen da ake shine shi kansa imanin wai me ake nufi da shi malamin a amsarsa sai ce al'imanu ƙaulun wa amalun ƙaulul kalbi wal lisani wa amalul kalbi wal lisani wal jawarihi wa yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati wa yatafadalu ahluhu fihi shikenan abin da ya gaya mana me yasa malamin ya faɗi iya wannan lafazi ya ce imani magana ce da aiki nan in mai tambaya zai so ya tambaya ko ɗalibin ilimi zai so ya ce wani irin tarifi ne wannan kar mu manta malamin a farkon muƙaddimarsa ya gaya mana cewa zai ambaci ƙaulin ahlus sunna ne kawai ma'ana waɗanda a fagen imani a fagen aƙida a fagen fiƙihu a fagen komai na musulunci suna dogaro ne da mai Allah ya ce a ƙur'ani mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisansa a littafan hadisai da aka ruwaito mana masu wannan irin manhajin to magana su kawai zai faɗa a wani littafi ba zai ta'arrudi wato ba zai ambaci maganganun waɗanda ba halin sunna ba ma'ana ana nufin ƙungiyoyin da suka ɓalle daga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka kafa nasu aƙidun bisa ra'ayinsu gwargwadon yadda su suka fahimci hakan ya kamata ko saboda hanyar hankali ko kuma yadda suka fahimci nasoshin ƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a gurgunce da zai faɗa mana wannan la'alla da mun fahimci wannan maganar tasa sosai da ya kawo mana maganganun wasu daga cikin waɗannan firak ce wasu suna cewa abinda ake nufi da imani shine tasdiqi tasdiqul qalbi a gaskata abu a zuciya akwai waɗanda suka faɗi wannan shi ake nufi to amma wannan wasu malamai suka ce ta'arifi ne a lugar larabci amma in dai za mu yi ta'arifin bayanin me ake nufi da imani a shar'ance ina jin a wasu darussa da suka gabata na gaya mana cewa mu rika kokari mu bambance tsakanin al'alfaz wa mana ma'ana kowane lafazi ka kalli me yake so ya nuni zuwa gare shi kuma mun faɗi dalalat ɗin kala uku ne ko? dame-dame dalalat lugawiyya akwai dalalat urfiyya akwai dalalat shar'iyya duk lafazin da kake karatu sai ka zo kansa to ka fara tunanin wannan lafazin a lugar larabci me yake nufi sannan in a cikin ƙur'ani ka ganshi ko a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka ce to me Allah yake nufi da shi me manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da shi in kuma wani abu ne akwai shi a bakin mutane al'adar mutane suna amfani da shi sai ka neme shi lokacin da za ka yi hukunci akan al'adar mutane sai ka ce to mai mutanen da suke amfani da wannan lafazin suke nufi da shi sai zama kowane abu ka sa shi a hukuncinsa da ya dace to lafazin imani lafazi ne da ya zo mana a ƙur'ani ya zo mana a hadithan manzo sallallahu alaihi wasallam to idan muna son ma'anarsa ina za mu sai mu tafi ƙur'ani mu tafi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama mu ga yadda aka yi amfani da wannan lafazin me ake nufi da shi idan ka fahimci wannan ka'idar da nake bamu a kowanne babi za ka samu zaman lafiya wajen me za ka ɗauka da me za ka bari musamman a babin aƙida za ka ga cewa in kana magana a babin aƙida da tauhidi daga lafazin da ka samu daga ƙur'ani ko hadisi to ba za ka tafi littafan larabci kana neman ma'anarsa ba ko da yana da ma'ana da luga sai ka zo ka ce ma'anarsa a lugar larabci ita ce kaza to amma ma'anarsa a shar'ance da Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu kun gana an mana amfani da lafazin imani sau biyu sai da aka ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani to su waye suka yi imani kuma me suka aikata suka cancanci a kira su masu imani sai mu tambaya to me imani me Allah yake nufi da imani kuma sannan sai kara cewa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzansa mu a hausance muna fassara kasancewar lafazin imani mun fahimci ko muna amfani da shi ko in ce mun mai da shi hausa ba ma fassara shi haka da ko ba ka ba duk inda malami zo fassara a qur'ani yana tafsirinsa in ce ya ayyuhal ladina amanu me yake cewa ko dai sai ya ku wanda suka imani ko ya ce ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ba da gaskiya wani wata fassara ce ita ma ta imani to amma in ka zo kana so ka san menene shi lafazin imanin me ake nufi da shi to a tafi qur'ani a tafi hadithi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a san me ake nufi da shi ka iya koma littafan luga ka ce a lugar larabci imani ana nufin tasdiki tasdiki ma'ana ka gaskata abu hmm. ka ba da gaskiya ka yadda da shi wannan a lugar larabci amma a shar'ance ba wannan ake nufi ba a shar'ance shi ya sa mutane da dama ba su fahimci me ake nufi da imani ba kasancewar suna tsaya kan fassarar nan ta hausa ba da gaskiya da abu imani in an ce imani da allah sai mutum ya ɗauka abinda ake nufi ya yadda Allah yana nan ko ba haka muke ɗauka ba to nan ba shine imani ba yawwa in ka yadda Allah yana nan sai ka yadda da cewa shi kaɗai za a bautawa sai ka yadda da duk abin da ya faɗa a Qur'ani ko a sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama wato abin da annabi sallallahu alaihi cikin ya faɗa a cikin sunnarsa na wato abubuwan da yake wajibi a yi aiki da su to duk sai ka ɗauka ka yadda da wannan sannan zai zama lafazin imani ya samu kuma ya tabbata a kanka to malamai da suka zo tattauna me ake nufi da imani makarantu da dama sun bulluko sun fito waɗanda suke ɗora fahimtarsu a kan gundarin nassin ƙur'ani da hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani su ake ce ma mabiya sunnar manzan Allah su ake ce ma ahalus sunna komai nasu suna neman qur'ani suna neman hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman kuma fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don me domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam su suka ji daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan maganganu suka fito daga bakinsa suka shiga kunnuwansu zuwa kwakwalwarsu suka fara ji kafin wani dan adam ya ji naka idan akwai wanda zai fahimci wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam to dole suna ciki sannan wani daga baya ya zo shi yasa ake liƙa mu kullum mu yi amfani da qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa wa bisa fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, me nake so in faɗa masu yadda da wannan manhajin za mu zo mu ji me suka yi nufi da imani wasu mutanen daban duk da malam bai kawo mana su ba su da suka tashi fahimtar me ake nufi da imani ba su ranka ya sun tafi ƙur'ani sun tafi hadithan manzan Allah sallallahu alaihi sun ga lafazin imani ya aka yi aiki da shi kuma me ake nufi da shi ba sai suka tsaya akan maganar hankalinsu hankalinsu da yadda suka fahimci wasu nasoshin kuskure um, zan saba wa manhajin da malamin yake bi na cewa ba zai faɗi maganganun 'yan bidi'a ba a cikin littafinsa wannan daidai ne kuma muna tare da shi amma a nan saboda in taimaka mana wajen fahimtar shi abin da ya faɗa sai ya zama in kai muƙarana ka gwaji da wannan da wannan sai ka fi fahimta to shi yasa zan gaya mana wannan akwai waɗanda suke ganin lafazin imanin nan shine kawai a tasdiqul qalbi gaskatawa ta zuci idan mutum ya ce ya gaskata akwai Allah yana nan shi shikenan ya gama zama mumini ko ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai salla ba ko bai azumi ba in dai ya yadda Allah yana nan a gurinsu mumini ne na ji na taɓa faɗa mana wani abu kamar haka yauwa masu wannan ra'ayi su ne gulatul jahmiya ba lallai sai an faɗi sunan kowanne ba amma zan faɗa ne saboda kusan akwai masu faɗin wannan magana masu bin wata hanyar ana ce musu asha'ira su kuma suna cewa A bil lisani wa wa'tiqadun bil janan mutum yayi iqrari da bakinsa da harshensa yace la ilaha illallah akwai Allah ya yadda da akwai Allah kuma Allah za bauta shi kadai tare da kudurci haka a zuciya kun ga wannan sun dara waɗancan ko waɗancan sun ce kawai imanin a zuci yaddar kawai ta zuci itikadul qalbi shi suke nufi waɗannan kuma suka haɗa da i'tiqadul qalbi tare da qaulul lisani maganar wato imanin zuci tare da faɗin baki mutum in ya yadda ba abin da ya cancanta abauta masa sai Allah to wajibi kuma ya faɗa ya ce la ilaha illallah mun gane waɗannan wannan asha'ira su suka faɗi wannan da maturidiyya wasu kuma sai suka ce a'a qaulul lisan din shi kadai ya isa ko babu yadda a zuci in mutum ya zo ya ce la ilaha illallah ko a zuciyarsa bai yadda da Allah ba a gunsu shi musulmi ne kuma duk inda aka ce ya ayyuhal na amanu to zai shiga ba tare da saboda kun saba da jin nassin qur'ani da nasoshin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kanku za ku iya hukuncin cewa maganganun nan uku duk ba daidai bane ko ba haka bane maganar farko cewa yadda a zuci kawai akwai Allah ma'arifa kalbiyya ko mutum bai sallah ba ko mutum bai azumi ba mutum zai zama mumini wannan ba haka bane wannan lalle kuskure ne haka nan mutum ya yadda a zuci ya faɗa da baki ba tare da ya yi aiki ba kun ga su ba su shigo da lafazin aiki a ciki ba shine nasu kuskuren mun fahimta waɗancan kuma wanda suka ce a'a iƙirarin lisani ƙaulun lisan shi kaɗai shine imani wanda na taɓa gaya muku su ma su ne usuwa alkarramiya su kuma sunansu hmm. su kuma mabiyan wani mutumi ne sunansa muhammad ibn karram as-sijistani suke cewa an mutum kawai ya ce la ilaha illallah da bakinsa inda kun ji to kawai shi kenan mumini ne duk abin ya aikata ba zai fita daga imani ba da haka suka shigar da har munafikai munafiki bai da me yi imani ai da baki ya faɗa amma a zuciyarsa babu to a wurin karramiya munafiki mumini ne a gurin waɗancan na farko wanda suka ce sanin Allah kawai cewa akwai shi shi ma imani ne ya isa kuma mutum ya shiga aljanna a gunsu har fir'auna mumini ne shi ne muke zancen wani lokaci ne ambata muku har su irin su ibn arabi da suke cewa annabawa kuskure suka yi ai kowa ya san akwai Allah kuma komai ma aka bautawa ai Allah aka bautawa duk abin guda ɗaya ne masu wahidatul wujud to su ma ra'ayin su kenan saboda sun ɗauki abin da ake nufi da imani shine al-ma'rifa al-qalbiyya ba aiki ba ina fata mun fahimta yawwa su kuma a sha'ira kuskuren su rashin shigar da aiki a cikin imani da su da murji'atul fuqaha waɗanda ake cewa su Abu Hanifa a kaulin da aka nakalto daga gare shi kuma ya inganta daga gare shi kuma kuskure ne Allah ya gafarta masa to a nan za ka iya ganowa in har waɗancan kuskure ne ta ina me za a ƙara ya zama cewa an fahimci imani ya fita sosai abu na uku shine aiki ko ma'ana a itikadi na zuci da kuma aiki abin nan faɗin baki da kuma aiki na gaɓuɓɓa to wannan shi ake ce ma imani kun ga nan ba a tsaya ga gaskatawa ba don lafazin gaskatawa shi kaɗai ba zai ba da waɗannan abubuwan ba gaskatawa a zuci take don haka in aka ce maka imani ana nufin wanne abu ne Allah yake nufi da yace ya ayu na amanu kuma aminu din nan me yake nufi da ita kar ka ce gaskatawa ba gaskatawa da ba da gaskiya ake nufi ba wanda ka fassara ka bashi da Hausa waɗanda suka yi imani fiye da fassara shi da gaskatawa yawa gaskatawar ɗaya ce daga cikin abubuwan da ake nema nema ba wai ita ce gaba ɗaya ba don haka a kenan sai an haɗa waɗannan abubuwa yadda da zuci furuci da baki da kuma aiki da gabubba to wanda ya haɗa waɗannan abubuwa uku shi ake wa mumini za mu zo mu ji dalilan to nan malamin sai kawo mana amfani da lafazin da aka ruwaito daga magabata yana cewa al'imanu ƙaulun wa amalu a nan ya ɗauki ibara ɗaya ce daga cikin ibarori ko lafazi daga cikin lafuzza da aka ruwaito daga manya-manyan malamai magabata da suka yi magana akan wannan akwai waɗanda a cikinsu kamar al'imam ahmad bin hanbal yana cewa al'imanu ƙaulun wa amalun wa niyya wasu kuma su ce al'imanu i'tiqadun bil janani wa ƙaulun bil lisani wa amalun bil arkani wannan lafazi ne shi ma wasu kuma sai su kawai su ce al'imanu ƙaulun wa amalu ba sa faɗin wancan aitikadun bilƙalbi amma ba suna nufin magana ko ra'ayi na irin waɗancan firƙoƙi da muka ambata ba ƙauli ne da aka rawaito daga su ma malaman ahalus sunna amma abin da suke nufi in sun ce al'imanu ƙaulun wa amalu to suna fassara ƙaulun amal ɗin nan suna kasa shi kashi biyu akwai amalul ƙalbi akwai kuma amalul lisani ko kashi uku kai akwai kuma amalul arkani ina fata mun fahimci wannan mun gane shi yasa dole ka fassara musu in suka ce alimanu imanu wa amalun to sai ka ce ana nufin amal din nan amalul qalbi wa amalu aljawari tare da amalul ah, abin nan qawlul lisani wasu malaman kamar yadda malam ibn abi zaidin al ya faɗa a cikin muqaddimarsa ar-risala me ya faɗa na san dai wannan kun karanta hmm. wa zai halatto mana mai malam mai risala ya faɗa akan imani ya ce al'imanu shi ma bil wa amalun bil arkani wa atiqadun bil janani shi ma ya faɗi wannan sannan har ya ƙara da cewa imani la illa bil qawli wal amali wal lisani wan niyya niyyan nan kuma suka fassara ta me ake nufi da niyya shine ikhlasi kun ga anan niyyan nan ta da ba a ambaci itiqadul qalbi ba in aka ce niyya to ita ce aikin zuciya ina fata mun fahimta anan don haka dai mu tsaya kan wannan cewa imani abu uku ne itiqadi na zuci aqida a zuci ka yadda da abu a zuci sannan ka yi furuci da bakinka sannan kuma ka yi aiki daga gaɓuɓa wannan shine imani to shi ne ke faɗa anai sai al'imanu ƙaulun wa amalin, kun ga bai sai itiqadul ƙalbi ba amma ya fassara amal zuwa biyu sai sai ce ƙalbi qalbi lisani in ka fassara ƙaulun wa amalin ne to sai ɗauko ƙaulun ɗin shi kansa ya kasu kashi biyu ma'ana alƙaulu yanqasimu ila qismain ƙaulul ƙalbi wa ƙaulul lisani ma huwa ƙaulul ƙalbi, me ake nufi da ƙaulul ƙalbi shine niyya da ikhlasi da sauran ayyukan da ake yin su da zuci kamar son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tawakkali ga Allah tsoron Allah khushu'i da khudu'i duk waɗannan aina suke a zuci suke idan tasdiqi ne gaskata abu da za ka yadda a zuci to wannan ƙauli ne na kalbi in kuma amal ne to shine waɗancan su tawakali da san manzon Allah da san Allah subhanahu wataala kuna bambance wannan da wannan yawwa to kuma sannan sai ce wa amalul kalbi wal lisani da kuma aikin shi kansa na zuci da kuma na harshe wal jawarihi da kuma na gabubba da fata mun fahimci me yake nufi yawwa kun ga anan kenan in muka ɗauki wannan maganar ta da yace al imanu qaulun wa amalun sai kuma ya zo ya raba qaulun din ya zuwa kashi biyu ko sai ce qaulul qalbi wal lisani sai kuma ya kasa amal din shi ma zuwa kashi uku amma sai ce ƙaulu amalul ƙalbi, wal lisani wal jawarihi da fatan mun gane yau ashe kenan zuciya tana da aikinta zuciya tana da ƙaulinta haka ne yauwa sannan kuma harshe yana da ƙaulinsa yana kuma da aikinsa kamar misalin ƙaulu la ilaha illallah wajibi ne mutum ya faɗa kafin ya zama mumini ko yauwa amma akwai ayyuka kuma na harshe su menene duk aikin alherin da ake yinsa da baki to aiki wannan aiki ya shiga ciki to dukan waɗannan da ƙaulu la ilaha illallah wanda sai da ita imani ke zama da kuma sauran ayyuka na alheri zikiri a wani aji zaka sa shi hmm? ƙaulun lisani ko ɗauwa ƙaulun lisani ne da baki ake yinsa to duk waɗannan abubuwan sun haɗa mana imani duk a cikin imani suke sannan kuma sai a ƙarshe sai idafar wato aljawari gaɓuɓɓan jiki domin aikin da aka nemi dan adam ya aikata iri biyu ne akwai aiki na harshe da zai ya faɗi gaskatawa akwai kuma aikin da aka nemi ka aikata abu kaza ka bar abu kaza wannan bil arkani yake kasancewa wato in an ce al arkan ana nufin jawarihi al da hannaye kaga hannu aikinsa mai imsaki an ce ya kama kaza misali ya yi riko da shi ya tsayu a kansa an kuma hana shi ya yi sata ƙafa an ce ta tafi masallaci an hana ta ta tafi ina wurin saɓon Allah yawwa harshe an umarce shi ya zikiri an hana shi ya yi mai ya zagi ya ci mutunci ya faɗi kalma marar kyau farji an umarce shi ya yi mai saduwa da iyali matar mutum ta shar'ance ana samun lada ko ba lada to shi ma aikin gaɓuɓɓa ne wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da muka karanta na arba'u ya ga ya ga mana cewa hatta wannan akwai lada da za a rubuta wa mutum kuma sai aka haramta mata me yin zina to haka kowane bangaren jikinka baka mallake shi ba wanda ya mallaka shi yasa dokar a kanka ka yi kaza ka bar kaza to duk waɗannan abubuwan a cikin ina suke a imani suke kun ga ashe imani faɗi ne da shi wannan zai tuna mana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa آه الإيمان آه بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة من الإيمان أو شعبة من الإيمان وأن حديث هكيك حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيماني yanki ɗaya-ɗaya har sittin da wani abu ne in an ce bid'un wa sittun ana nufin sittin da wani abu bid'un din ana nufin wani abu yau kamar da muke faɗa da hausa yau ma'ana sittin da wani abu ne a sai ce a alaha mafi ɗaukaka a cikin waɗannan abubuwan da aka tsira sittin ko saba'in da wani abu shine ka ce la ilaha illallah kun ga anan me ce ina so kowa halalto wannan hadisin dan da shi zamu gane me zamu shiga a wannan darasin cewa yi al-imanu bid'un wa sittuna me shu'ba sai ce an alaha me ƙaunu ya ce ko faɗi faɗin la ilaha illallah shi ne alaha yawwa sai ce wa adnaha imatatul adha an tariqi mafi karanci kuma mafi kaskanci shine me kawar da da gusar da wani abu da zai cutar da mutane daga kan hanya sai kuma yace wal haya'u shu'batun min al-iman kunya wani yanki ne na imani kun ga an faɗi ƙaulun lisani shine qaulu la ilaha illallah ko sai kuma aka faɗi aikin jiki shine a adha an tariqi wanda ka sa hannu ka gusar da wani abu da kan hanya kun ga wani aikin gaɓuɓɓen jiki ne sai kuma aka faɗi alhaya'u ita kuma haya'u aikin mai aikin zuciya kun ga wannan hadithin ya haɗa mana abubuwan nan uku cewa su ne imani ma'ana i'tiqadul qalbi wa qaulul lisani wa amalin jawari da fata mun fahimci wannan to haka ake fahimtar hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin su ake fitar da duk abin da ake so a fitar na dalilai a babin aqida ko a wani su to sai ya ƙara kuma wani abu dalilin ƙara wannan abu kamar da zamu zo mu ji shi ma kowace nukta ɗaya ta saba wa abin da wasu daga cikin firƙoƙi suka faɗa a cikin musulunci sai yake cewa mai wa yazidu bi ta'ati wayan yanqusu bil ma'siyati shi imanin nan yana karuwa da ɗa'a gwargwadon ƙarin ɗa'a da za ka yi da aikin alheri da za ka yi to gwargwadon karuwa da za ka samu a imaninka mun fahimci wannan idan mutum ya zama mai aikin kirki ne yana mai da hankali kan zikirin Allah subhanahu wa ta'ala tsakaninsa da ubangiji yana yi kamar da aka roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana qiyamul layl ya yawaita ga azumin nafila ba da sadaka kyautatawa eh, na farko makusantansa yawa da iyaye yi musu da'a da kuma 'ya'yanka tarbiyyarsu makota a kyautata musu duk abokin da kake da shi ka kyautata masa duk waɗannan abubuwan suna cikin ayyukan alheri to da'an nan taka in tana karuwa kana kusantar ubangiji kana risina ga dokokin allah to wannan abu yana kara maka imani wa yanqusu bil ma'siyati imani kuma yana raguwa da saban Allah kai kanka ka kwatanta ka gani duk lokacin da saban ka yayi yawa zaka ji akwai wani abu na alakar ka da Allah da yake raguwa haka ne kuma ko a zuciya sai yana da wannan abu duk ran da ka wani mummunan abu sai ka ji kai kai kana ga sai ka ga mutum saboda yawan laifinsa sai ya ji kamar an kore shi daga fadar Allah in yi nafilar ma kamar za a karba ba sai ya fara sakaci daga yin nafilfili saboda mai shi din yana jin cewa kai gaskiya fa saban nan nasa ya yi yawan da in kamar zai ce kai koma munafiki ne ne da daddare in buya in ta sallah kuma gashi da rana in ta yin abubuwa marasa kyau in ci mutuncin wannan in saci wannan in aikata kaza in zagi wannan kun wani ai saban Allah ne to sai ka ga cewa zuciyar ba ta tafiya daidai da da'a ta yawa sabon Allah ma yawa in aka sami da'ar ta yi yawa ta rinjayi sabon to za ka ga kusancin ka ga Allah ya fi yawa in ku sabon ya fi yawa akan da'ar sai ka ga nisan ka ga Allah ya yawaita to wannan abin da kake ji a zuciyarka shi ake nufi ziyadatul iman shi ake nufi da nuqsanul iman ina fata mun wani abu ne malmus kowa na samun sa a zuciyarsa na taɓa ambata mana wata magana ta ah, malam ibn shimiya da yake faɗa a cikin littafinsa limanul akbar hanyoyi da ya ambata wajen kimanin goma sha ah, takwas ne ko sha bakwai da suke ƙara wa mutum imani da ake ganin ƙarin imani tare da shi hmm. ya faɗi abubuwan alheri da yawa wanda za a ga mutane da yawa ba sa fahimtar haka musamman ya yi tarkizi akan tadabburin alkur'ani in kana karanta alkur'ani kana tadabburi me ake nufi tadabburi kokarin ka fahimci ma'anar alkur'ani ba wai ka karanta ba ka ganewa ba kana karantawa kana fahimtar me Allah yake cewa ka rika ji a zuciyarka maganan nan da kake karantawa ta Allah to da kai yake kai din nan wane mai suna wane to da kai Allah yake magana da yace ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza ku bar kaza in ka fara sa kanka a ciki to zaka ji wannan tsoron yana shiga kuma za ka ji cewa kana aikin kirki kana nisantar abubuwa munana don haka mutum ya kokari ya san wato eh, fassarar alkur'ani wannan na taimaka masa sosai wajen ah, tadabburin alkur'ani duk lokacin da kuma mutum ya yi yawan sabo kamar yadda ya faɗa wayan kusu bil ma'asiya ya imaninsa yana raguwa sannan sai shi wa ya tafadalu ahluhu fihi kuma ahlul imani ya tafadalu na fil imani abin da ke nufi kenan ahluhu damirin ya'udu ilil iman fihi ay fil iman duk wannan damirin yana imani ake koma ma'ana ma'abuta imani su muminai masu imani to ba matsayinsu su ɗaya ba a cikin imani duk wannan me yasa malamin nan ya faɗi wannan malaman sunna sun faɗi wannan ne domin raddi ga wasu firƙoƙi da suka faɗi cewa wannan abun baya yiwuwa mu koma mu ba da misalin ban faɗe su ba ɗazu saboda zan ina so in faɗe su a nan ka ɗauko misali khawarijawa da mu'tazila me ya ƙaunin su a imani imani a gun khawarijawa suka ce wani abu ne guda ɗaya shine jami'u ta'ati su a gun nasu definition ɗin na imani aka ce me ake nufi da imani suka ce dukkan ayyukan ɗa'a duk aikin ɗa'a shine imani ma'ana me suke nufi da duka ba wai suna nufin kowanne ɗaya imani ne kowanne ɗaya imani ne suna nufin a dunkulansu gaba ɗaya sai an same su duka mutum yake zama mai imani shi yasa sai suka ce duk mutumin da ya aikata saban Allah ai kun ga ya bar da'a ko ba haka ba to sai suka ce masa kafiri wannan shine asalin sirrin kafirta mutane da kawar jawa suke sai suka zo misali hadithin la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai yi zina ba alhalin da yake da imani sai suka fassara wannan suka ce abinda ake nufi duk lokacin da mai zina yake zina to a lokacin ba a cikin imani yake ba in ba a cikin imani yake ba kuwa to kafirci ya shiga domin su a gunsu imani shine mai abu ɗaya ne haka yake jami'u ta'ati dukkan da'a kuma suka ce abu ne guda ɗaya la ya tajazza'u baya karkasuwa kun ga ba su da hadithin annabi ne ya cewa ya karkasu kashi kashi ba ko su su guda a dunkule yake guda ɗaya kamar wani zare ne in ka kwaba eh, misali fulawa sai ka ga zare a ciki in ka zare shi ai kafin da shi ko ba haka ba to kamar wannan zaren ne su imani agunsu ba zai yi wani abu ya tsaya a ciki ba lokacin da ka zare shi fit haka to ya fita sai zama wannan kwababban garin babu wani abu na zare a ciki to haka nan mumini a lokacin da yake da'a gaba daya to ran da duk ya saban Allah to abinda ake ce ma imani a jikinsa haka yake sabulewa sai ya tafi gaba daya don haka ya zama kafiri kun ga wannan shi ma kuskure ne na farko karyata wancan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa imani yana karkasuwa sannan kuma sun karyata nasoshin alkur'ani da dama da suke nuna wasu masu zunubi Allah madaukaki na gafarta musu mun san Allah maɗauki ya faɗa mana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi sai ce me wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah ya gafarta ai shirka da shi amma yana gafarta wani abu da bai kai wannan ba amma shi ma sai ce liman yasha'u ga wanda ya so kaga kenan ashe idan mutum ya mutu ya je ga Allah yana shirka to ba zancen a gafarta masa amma ma duna zalika fa duk abin da bai kai haka ba Allah maɗaukaki yana gafarta shi to menene ma duna zalika duk abin da ba shirka ba ashe sabon Allah na ciki zina tana ciki luwatsi na ciki caca tana ciki shan giya na ciki duk waɗannan abubuwan sata duk suna ciki in Allah ya so zai iya gafarta wa mutum in ya mutu akai? in Allah ya so kuma zai iya azabtar da mutum gwargwadon abin da ya so sannan ya fidda shi daga azaban nan ya sa shi a aljanna saboda me saboda asalin rashin shirkarsa rashin shirka nan shi ake nufi da imani ina fatan fahimci wannan to su kamar khawarijawa ba su yarda da wannan ba wannan zancen cewa ana gafarta shi yasa za ku ji masu cewa ai ba ceto a lahira din nan duk gyauran maganganun irin wannan masu wannan tunanin ne ina faɗin wannan ne don ku fahimci waɗannan aƙidu da kukan ji har a zamanin yanzu ana ambata su asalin su su ne waɗannan to mu ta mu'tazilawa su ma su ɗaya da waɗannan amma su dai suna cewa shi wancan mai da'a ai wanda ya yi aikin saɓon Allah ba za a ce masa kafiri ba a hukuncinsa na duniya sai dai suka ce yana nan a tsakanin wata gada tsakanin a wata gada tsakanin imani da kafirci suka sa suka kira ta suna almanzila bainal manzilataini wai shi ba mumini bane kuma ba kafiri bane amma a lahira in ya mutu to da shi da su da khawarijawar ra'ayinsu daya cewa khalidun ne mukhalladun finari cewa Allah madauki zai sa shi a wuta har abada ba zai fita ba kun ga a wurin khawarijawa da mu'tazila duk mai zina duk mai sata kawai dan wuta ne har abada ba zai fita ba kuna jin ai wasu suna faɗin irin wannan maganganu wani lokaci ko irin masu wa'azin turmin nan za ku rika ji to akwai maganganu da suke samu ko saboda jahilci ko saboda fahimtar rashin fahimtar kai nasoshin alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ji suna kai mutane zuwa wuta komai a sashi ya zama a kira shi kafirci ba tare da an san asalin waɗannan abubuwa ya suke a shar'ance ba wannan babin yana da muhimmanci kasancewar <clears throat> yana da alaka da hukuncin da zaka iya wa mutum yaushe zai zama mumini yaushe zai zama kafiri yaushe zai zama dan bid'a ya kaza da kaza shi yasa yake da muhimmancin mutum ya san shi kuma ya karance shi a wurin malami kada ya rika fahimtar nassoshi da suke magana a kan wannan matsalar shi da kansa shi kadai ka karanta aya ka karanta hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai ka dora ta akan wani ba tare da ka fahimci me maganganun malamai akai ba ina fata mun fahimci wannan yana kai ga kuskure yawa me yake nufi da wa yatafadalu ahluhu fihi masu imani ba wato yau sabanin abin da waɗancan jawo da mu'tazila suke faɗa cewa juz'i ɗaya ne mataki ɗaya ne kamar yadda kuma murji'a su ma suke faɗi suna cewa idan mutum ya yi imani ya yadda akwai Allah a zuciyarsa kawai akwai Allah to gaba ɗaya da shi da kowane irin mutum har annabawa to imaninsu matsayinsu ɗaya matakinsu ɗaya a imani ma'ana kamar ka ce ne a ƙaulin waɗancan mutanen in ka samu mutumin da baya sallah baya azumi baya zakka amma ya ce la ilaha illallah da baki to su ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku yi da wannan zancen to haka ƙaulin waɗancan mutanen yake don su sun ce abun guda ne ba shi da wani bambanci na wane da na wane da iri ɗaya ne wannan yana daga cikin nuktar da malamai suka kuskurantar da eh, wannan malam al tahawi a cikin littafinsa na al-aqidatu tahawiyya yana cikin juz'iyyar da ya fada kuskuren ya faɗi ra'ayin waɗannan murji'a a ciki da yake cewa wa ahluhu fi aslihi sawa'un wa ahluhu ahlul imani fi aslihi dangane da asalin imani sawa'un matsayin su daya wannan ba daidai bane magana ingantacciya ita ce magana da malam ya faɗa anan wa yatafadalu ahluhu fihi dan yanzu ko ba wai zancen annabawa ba munan yanzu a zo a ce imanin mu ɗaya da na abubakar radiyallahu anhu ai babu mai da wannan zancen ko ba haka bane yawwa ina sunansa na as-siddiq ina za mu sa shi wanda annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya sa masa yawwa imanin abubakar daban shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za a gwada imanin mutanen duniya a kiffa daya wato a an ce kiffa ana nufin hannun ko harshen da ake cewa harshen mizani ko ai mizani yana da eh, abin da ake ce ma kiffa ko lisan yawwa to wannan inda ake dora abin nan ma a dora wani ko to a ɗauki imanin muminan duniya gaba ɗaya a sa shi a ɗauko na abubakar shi kaɗai a sa shi to nauyin na abubakar kasa zai na mutanen duniya ya sama saboda me wannan imanin abubakar radiyallahu anhu kun ga ashe kenan ba zai yiwu mu ce wa ahluhu fi aslihi sawa'un ba wannan kuskure ne ya tafadalu ahluhu fihi wannan ita ce magana daidai ina so in tambaye ina fata yanzu mun fahimci me ake cewa imani ba gaskatawa zuciya ce kawai ba ko yawwa aikin zuci aikin harshe da kuma aikin gaɓuɓɓa shi ake ce mai imani mun fahimci wannan tambaya ta gama. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين عبد لا يدخل العبد لا يدخل العبد في الدين إلا بهما نعم وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا لا تنفع إلا بتواطئهما إلا بتواطئهما إلا بتواطئهما نعم جيد وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم صلاتكم صلاتكم إلى بيت المقدس بيت المقدس بيت المقدس مقدس حقيقي مقدس بيت المقدس نعم صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة تحويل القبلة قبل تحويل القبلة قبلة نعم سمى الصلاة كلها إيمانا نعم وهي جامعة لعمل إيه. القلب واللسان والجوارح نعم وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهاد الجهاد الجهاد نعم وقيام ليلة قيام وقيام ليلة القدر ليلة القدر نعم وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهاد نعم وقيام ليلة القدر ليلة القدر طيب سيدي قدر ليلة القدر نعم صيام رمضان وصيام رمضان وقيامه نعم وأداء الخمس وأداء الخمس خمس وأداء الخمس وغيرها من الإيمان نعم وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أفضل أي الأعمال أفضل أي الأعمال أفضل نعم قال إيمان بالله ورسوله, ورسوله. جيد maddalilu ala kaunihi wa amalan me dalili akan cewa imani furici ne da kuma aiki na gaɓuɓɓa ko in ce da kuma aiki sawa'un aikin zuci ko aikin harshe ko aikin gaɓuɓɓa amsa malin ya ce ƙalallahu ta'ala walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum kun ga wannan nassi ne cewa imani ana samun sa fil qulubi ko mun fahimci wannan dama malam abin da ke so namu ya saya mu mana dalili daga qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan abin da ya faɗa cewa a zuci akwai imani a harshe akwai imani a kuma aikace akwai imani to wannan ayar tana nassi ce akan cewa imani ana samun sa a zuci sannan kuma akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna da yake yushiru ila sadrihi ga wannan shi ma alama ce ta cewa lallai imani domin taqwa shu'ba ce daga cikin shu'abil iman ko yawwa wa qala ta'ala Allah kuma dauki ya ce fa aminu billahi ko dake ban fasara ayar ba ko walakin Allah habbaba ilaykumul iman sai dai Allah ya so yadda imani wato ya sa imani abin so ne ilaikum a gare ku wa zayyanahu kuma ya kawata shi shine hassanahu ja'alahu hasanan muzayyanan fi qulubikum a cikin zukatanku babu muminin da zaka ji baya son imani kuma babu muminin da inda dai da imani a zuciyarsa za ga zuciyarsa ta haskaka ma'ana a cikin zuciyarsa shi kansa yana jin zuciyar nan tana da wani haske kuma daga Allah subhanahu ta'ala saboda imanin nan al'aya yace wa qala ta'ala Allah madauki yana cewa fa billahi wa rasulihi ku imani da Allah da manzansa wannan a cikin suratul a'raf ne hmm. wa rasulihin nabiyil ummi yawwa a wannan a cikin suratul a'raf me yake nufi nan da yace fa aminu billahi wa rasulihi fa imani nan imani ya sa shi ya ba da umarnin a yi shi da me za a yi shi za a yi shi da gaɓuɓɓa da baki kamar yadda yake akwai shi a zuciya mun fahimci wannan yau tun da ya ba da umarni a yi imani mutum zai tambayi kansa to da me zai imani ma'ana wacce jariha ce min jawarihihi zai amfani da ita ya aikata wannan umarni da Allah maɗaukaki ya bayar mun fahimci abin da ke nufi yawwa ma'ana da gaɓuɓɓan jikinsa da kuma harshensa wa hadha ma'ana sai ce wannan ita ce ma'anar ash-shahadataini allataini la yadkhulu al-abdu fi ad-din illa bihima wannan shine ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadur rasulullah wannan shaida guda biyu waɗanda bawa ba zai shiga cikin addini a kira shi mumini a kira shi musulmi ba illa bihima sai da su waɗannan shahada guda biyu wato shahadatu Allah ilaha illallah da kuma shahadatu anna muhammadan rasulullah sai ya sake fassara su ya ce wahiya min amalil kalbi su waɗannan shahada guda biyu ko kuma eh, wannan umarni na imani min amalil kalbi yana daga cikin ko shahadar kai tana cikin amalin kalbi aikin zuci itikadin a bangaren itikadi me yake da itikadi hmm? kudulsa abu hmm, an ce a kada dama ya kulla kenan min sharri an fi al-uqad yawwa Allah madauki ce daga sharrin mata masu tofi dan ya ce annafasat annafasat jam'u muzakkar salim ne shi yasa ya zama da alifin da ta'u yawwa su matan nan masu tofi fil uqadi uqadi jam'in uqda ne uqda shine kulli da aka daddaure aka jefar ma'ana yana magana yana magana akan mata masu tofi cikin sihiri wannan ba nufin iya mata ne suke yi yawwa ko da namiji ne in dai aka kukkulla wani zare a samo wannan a daddaure sai a yi wani tofi a ciki sai a je a sa wani wuri a ɓoye a raba tsakanin wani da wanci ko a hana wani motsi ko a kore shi da gari irin waɗannan abubuwa da na sihiri to duk mutum ya nemi tsarin wato Allah daga irin waɗannan abubuwa to daga ina magana dai akan lafazin uqad yawa daga na aka sami ɗauri kulli to duk abin da ake ce ma aqida shine duk abin da zuciyarka ta kudulce shi ya zama an ɗaure shi tamau zanzan baya warwarewa kaga idan imaninka da Allah menene aqida ce imaninka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce imaninka cewa akwai ranar tashin kiyama aqida ce imaninka da littafai da manzanni da mala'iku da ranar karshe azabar kabari ni'imar kabari duk waɗannan aqida ce shi yasa ake ce masa darasin ko babin aqida na fata mun fahimci wannan yau don haka ashe kenan sai yake cewa wahiya min amalil qalbi i'tiqadan wa min amalil lisani nutqan a furuci kuma aikin me aikin harshe ne a kudurce aikin zuci a furunce aikin me harshe la tanfa'u illa bi tawatu'ihima kalmar la ilaha illallah la muhammadu rasulullah la tanfa'u ba za ta yi wa mutum amfani ba illa bi tawatu'ihima sai an sami dacewar da haɗin kan zuciya da harshe ya zama cewa duk sun yadda da ita mun fahimci wannan sannan kuma a aiki da gaɓuɓɓa ina fata muna fahimta yawwa sai ce wa ƙala ta'ala wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum har yanzu dalilai yake kawo mana akan cewa a aiki ko kuma imani aiki ne da furuci ne da aiki ya gaya mana dalilin da ya sa za a same shi a zuci ko walakin Allah habbaba ilaikum yawwa al-iman sannan kuma ya ayyuhal a yace fa aminu billahi wa rasulihi shi ma kuma dalili ne akan cewa abin nan akwai qaulul lisani a ciki sannan nan kuma sai ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum me yake nufi wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum asalin wannan ayar an saukar da ita lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya umarni manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya juya wajen sallarsa daga kallon baitul maqdis zuwa makka ina ji mun taɓa wannan zancen ko wani lokaci da lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira daga makka zuwa madina sai da ya yi wata goma sha shida wata goma sha shida a madina bayan hijira yana fuskantar arewa arewa a madina domin a madina makka tana ina tana kudu yawwa a baitul maqdis inda ake ce falastin inda falastin take inda masallacin da ake wanda shine masallaci na uku a duniya yake a wajen daraja shine baitul maqdis ko yawwa to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin hijira da kuma wata goma sha shida na bayan hijira a madina kun ga shekara guda kenan yana kallon lokacin sallah ana kallon a baitul maqdis ne to sai Allah maɗaukaki ya saukar da aya qad nara taqalluba wajhika fis sama'i lalle muna ganin jujjuyawar fuskar ka zuwa sama ma'ana roƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wannan dalili ne ashe in mutum zai addu'a ya taqallabu wajhuhu ila sama'i ko yana daga hannu yana duba ya Allah kai mun ya Allah kai mun domin haka Allah maɗauke siffanta yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ma'ana yana roƙon Allah ya Allah ka juyar da ni daga wannan baitul maqdis zuwa ka'aba domin nan ne ɗakin annabi ibrahim a saɓanin wato baitul maqdis ina fata mu fahimci wannan to sai Allah maɗaukaki da ya saukar da ayar ya ce to ku juya daga yanzu haithu ma kuntum fawallu wujuhakum ko shatrahu yace kuma gaba ɗayan ku ku mu'minai fa walli haka kai yace ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni farko fa walli waje haka al masjidil haram ka juya fuskar ka saitin masjidil haram inda masjidil haram yake wato ka juyo ka dawo ka kalli kudu ka daina kallon arewa su ma mu'minai aka ba su umarni wa haithu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu to daga nan umarnin nan ya fara to da aka faɗi wannan sai Allah yake cewa wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum Allah bai kasance zai tozarta muku imaninku ba ma'ana ya lalata muku imaninku ya zama ya tafi a banza ba Shi ne malamai suka ce me ake nufi da imani tunda a wannan ayar aka kawo suka ce abin da ake nufi sallar da kuka yi kafin hijira da kuma wata goma sha shida bayan hijira din nan ai wani zai ce tunda yanzu an ce mu juya daga baitul maqdis mu koma makka to waɗanda ya zama cewa sun mutu kafin a juya wannan alƙibla ɗin wani zai ce shi babansa ya mutu kafin a yi hijira ko kuma bayan an yi hijira amma kafin ayan nan ta sauka ya mutu bai taɓa sallah zuwa ka'aba ba to ya sallasa allah ya karɓa ko bai karɓa ba sai allah yake ce musu yake kwantar da hankalinsu ya ce wa ma kana allahu a imanakum allah bai kasance zai ɓata muku ya lalata muku ya tafi da imaninku ba sai malamai suka ce abinda ake nufi da imani a nan shine salataku sallarku ma'ana sallolin da kuka yi kafin a juyar da ku zuwa ka'aba ko waɗanda suka mutu daga cikinku kafin a yi wannan juyarwa bayan sun yi sallah a baitul maqdis to sallar su ta yi ta lalace ba ce sallah ita ce imani kun ga ashe kenan sallah aiki ne na gabar jiki amma a wannan ayar an kira shi imani dalili ne kenan ashe al'imanu ya kunu bil kalbi wa ya kunu bil lisani wa ya kunu bil jawari mun gane dalilin da malamai suka hango anan yawwa to shi yasa yake cewa ya'ani salatakum abin da yake nufi anan imanakum ai sala yana nufin sallar ku ba zai bata muku ita ila baitul maqdis da kuka yi zuwa wato baitul maqdis qabla tahwil qiblati kafin a juya alqibla ba bai kasance zai bata muku ita ta zama ba ku da ladanta ba a'a kuna nan da ladanta Allah zai ba ku shi samma salata kullaha imanan anan ya kira sallah gaba ɗayanta ya kira ta imani ya ce imani ce وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح to nan ya sake ma kallon wani abu sai ce sallah ta in ka kalli sallah ai ta hada ayyukan gaba daya ta hada aikin zuciya da aikin harshe da kuma aikin mai gabubba duk mai sallah yana ɗaya daga yana waɗannan abubuwa ne kaga dai na farko kabbara harama da zai yi kafinta akwai me ko tare da ita akwai niyya niyya mai sai aikin ina ne aikin zuciya yawwa kabbara harama da yayi aikin harshe ne yawwa sannan kuma zai karatu karatun nan aikin harshe ne in ya gama karatun nan zai ruku aikin mai gabubban jiki ya dago har zuwa ƙarshe ne baya fita ko aikin zuci ko aikin harshe ko kuma aikin gabubban ciki to waɗannan abubuwan gaba ɗaya Allah bai kasance zai tozarta muku su ya lalata su ya hana kula dan su ba a'a Allah zai ba ku su ashe kenan wannan sallar imani ce domin ta kunshi abubuwa gaba ɗaya daga cikin ayyukan imani ina fata mun fahimta yawwa sai ya ce ah, akwai magana da malam as-sa'di yayi yana cewa Allah maɗaukaki a wannan ayar da ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai kasance zai tozartar da imaninku ba sai ce bi ma'ana annahu yahfazuhu ma'ana zai kiyaye muku wannan sallar taku a ah, wannan ma'anar da ya bayar kenan ma'ana amma in baka kalli sababin nuzul ba in ka kalli sababin nuzulin aya sababin da aka saukar da wannan aya domin ta menene maganar alƙibla ne ko to shi in kuma kai wata ƙur'ani fassara ba tare da kallon sababin nuzuli ba sai sai ayyukan imani Allah baya tozartar da su baya sa su lalace yace rashin tozartar wannan nau'i biyu ne yace nau'i na farko hifzun anid daya'i wal butlan ya kiyaye shi daga a ce ya tozarta ya lalace ya ɓaci ma'ana a ce ba zai ba da lada a kai ba to Allah maɗauki yana kiyaye muku ayyukan duk da kuka yi da imani to ba zai ɓata su ya zama ya hana ku ladan su ba wa hifzun lahu bi tanmiyatihi lahum akwai kuma kiyaye wanda zai muku ya ya muku shi ya sa ya ci gaba in kayi aikin to ba haka kawai za a bar shi ba za a haɓaka maka shi ba akwai ayyuka da dama da za mu yi za ka yi guda ɗaya sai a ce za a baka goma ba to wannan shi ma nau'i ne na adamu tadyi'i nau'i ne na cewa Allah maɗauki baya tozartar mana da aikin mu wato yana cika mana shi yana kuma kiyaye mana shi to Allah maɗauki ba mu tawfiki akan kowanne sai ce wa ja'ala an sallallahu alaihi wa sallam al-jihada wa qiyam lailatil qadri wa siyam ramadan wa qiyamahu wa ada al-khums wa ghayraha min al-iman annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai kuma nassoshi da aka rawato daga gare shi ya sanya jihadi da tsayuwar lailatul qadri da kuma azumin watan ramadan da kuma eh, azumtar ramadan da kuma kiyamin laili a cikinsa da kuma ba da humusi in an yi ganima bayan an yi yaƙi ba da humusi ga allah da manzansa da waɗannan wasu ayyukan kuma irin waɗannan dukkan su an sami nassoshi da suka zo daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa ja'alaha min al-imani cewa su ma imani ne kun ga waɗannan ayyukan su kuma menene ne ayyukan zuci ne ko ayyukan gabubba ayyukan gabubba ne amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su a cikin imani kaman jihadi yawa an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul imani afdal sai ce alhijra sai aka tambaye shi ayyul hijrati afdal qala aljihadu fi sabilillah kun ga fassara jihadin abin da ake da shi hijira ya fassara hijirar da cewa jihadi ce kuma ya fassara hijira a imani ne da ita hijira din kaga ashe kenan jihadi yana cikin imani hakanan a nasin wani nasin kuma yace wa qiyamu lailatul qadr dan yana cewa man qama lailatul qadr me imanan wa ihtisaban yawwa duk wanda ya tsaya ya samu lailatul qadri yana mai imani yana kuma mai kwaɗayin samun lada da sa ran Allah madaukaki ya bashi lada da shine ake ce mai ihtisabi ka sa Allah zai baka lada akan kaza duk abin da ka aikata ka kaunaci kai fatan ka sa zatan Allah zai baka lada shi ake nufi da ihtisab wasu sai ya ce me wa siyamu ramadan wa qiyamahu da kuma tsayuwar azumin watan ramadan da kuma tsayuwa na qiyamul layli a cikin ramadan wa da'ul khumusi da cewa in an sami e, wato an yi jihadi an sami ganima abinda aka samu din nan a ware kasa kashi biyar kashi daya lillahi wa li kamar da ya faɗa a cikin suratu al-hashr wa gairi ha yace waɗannan abubuwa duk an sa su cikin imani tare da cewa ayyuka ne na gaɓuɓɓa wannan dalili ne mai ƙarfi akan cewa lalle wato imani dinnan lafazi ne da yake nufin aikin zuciya da aikin harshe da kuma aikin gaɓuɓɓan jiki da fata mun fahimta sai ce wasu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an kuma tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal wannan aiki ne mafi girma mafi falala mafi daraja qala sai ce imanun billahi wa rasuli yin imani da Allah da manzon Allah kun ga nan ya kira nan me zaka fahimta me da wani wa zai gano mana me malamin ya hararo anan hmm? ayyul a'mali afdalu qala imanun billahi wa rasuli me kuka fahimta a wannan malam na yawwa ma'ana imani ma ashe aiki ne tunda an tambaye shi ne akan aiki da imani ba aiki ba ne sai ya faɗi abubuwan kawai aikin gaɓuɓɓa ko misali sai ya ce ka ci tuwo ko ka sha ko kuma ka yi kaza ko kai kaza ko kai sallah da makamancin wannan sai ce imanun billahi wa A sai kenan al-imanu billahi wal imanu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-iman kuma shine ma afdalul iman to kun da haka ake fahimtar addini baka daukar yanzu ya aka malamin sunna suka kai ga wannan fahimtar cewa imani akwai shi a zuci da kuma aikin harshe da kuma aikin gabuba ta ina sun gano ba haɗa ayoyin ƙur'ani suka guɗe ba suka leƙa duk ƙur'ani suka tattaro abin da aka faɗa a ciki da yake da alaƙa da imani suka sa su guɗa suka bi hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya inda aka yi zancen imani sai suka kalle su sannan sai suka fidda wannan natija wannan abubuwa shi ake cewa mai Hmm? yau wa ya faɗa istiqra'i shi ake ce mai shi ne shine tatabbu'i ka bi diddigin ayoyin da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi sai ka fidda wata natija guda daya sai ka ce na karanta qur'ani gaba daya na rike ayoyin na fahimce su gaba ɗayansa su ne mana nuni zuwa ga kaza cewa imani ana samun sa a zuci ana samun a harshe ana samun a gaɓuɓɓen jiki kaga sai ya zama kana da dalili a ko'ina ko daga an ce meye dalilin sai ka kawo aya akan kalbi ka kawo aya akan kauli ah, ka kawo aya kuma akan a'mal jawari hakanan na duba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan su su ma naga akwai kaza akwai kaza wannan shine manhajin malamai amma in mutum kun waɗancan da muka faɗa cewa sun bantare daga sunna ɗin sun yi kuskure me laifin su me kai su zuwa ga haka hmm? kama wata aya guda ɗaya ai watsi da sauran kama wani hadisi ɗaya ai watsi da sauran hadisai to duk wanda wannan shine manhajinsa to zai shiga irin wannan layi za ga cewa ababun aƙida zai tufka da warwara amma ka nemi ayoyin gaba ɗaya a tarma su kaga kenan ashe ba mai iya wannan aikin saiwa sai wanda ya san ayoyin gaba ɗaya ya san ma'anoninsu gaba ɗaya ya san hadisan gaba ɗaya ya san ma'anoninsu gaba ɗaya ba aikin kowa ne kowa bane ina fata mun fahimci wannan in mutum ya fahimci wannan zai hutar da kansa shiga kwari mai wato mummuna da zai cutar da shi a addininsa kuma ya sa shi ya cutar da wani muna fata allah maɗaukaki ya tabbatar da mu akan fahimta mai kyau ya kuma ƙara kimsa mana fahimtar ƙur'ani da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallama bisa fahimtar magabata a darasinmu na gaba insha allah za mu tashi kan dalili akan abin da ya faɗa ba ya ce imani ya zidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'asiya ba yawa akwai malaman da in kana karanta littafan za zaka suna cewa imani la yazidu wa la yanqusu ya zaka yi da wannan magana me dalilin akan cewa imani yazidu wa yanqusu duk zamu ji daga qur'ani daga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma maganan nuqsanin shi ma wasu malaman su ce akwai wasu su ce babu duk insha Allah darasin mu na gaba za mu yi bayani a kai da fatan allah maɗauki ya sa muna cikin masu rayuwa a wannan lokaci a kuma ya ƙara mana fahimtar abin da muke karantawa wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in gobe darasin mu insha Allah na arba'in nawawiya ko to saboda wata tafiya da ta samu ta same ni ta aiki iya goban insha Allah amma la'alla za ta kai ga kwana zai zama ba za mu dawo da wuri har ai karatun ba yau da haka in sha Allahu sati na sama bi idinillahi duk karatuttukan akwai su da fatan Allah ya ba mu lafiya ya kuma kai mu lokacin assalamu